ba ma gidan yarin nan fa ya kamata a kawo ni ba a kai ni kirikiri kawai a jefa wannan da kake ganin shi fa maka shine fa tafi Lagos ka tami labari na Kwantena-kwantena ake kwashewa na wa'anda na kashe Me haka? Ai da sai ka bari ya kashe shi. yau dai ɗaya ko ya kamata a ce mu je mu sallan nan kar mu zo mu babun baɗi lahu wannan tsayewa ta ku ta mutunci wonderful ko a aljanna da zai a samu ainihin fura da nono kindirmo kuma sannan a samu ainihin wato zuma akwai zuma farar saka amma a sambisa me yasa kuke gudu na ne kamar kun ga wani dodo dauda da kai ka ce mana za mu je sambisa magana ta Allah yanzu wai ko a tunanin ko na sambisa nake magana ne maganar sambisa wai da ka je ka boye gwalagwalai balle kai mahaukaci dan shaye-shaye irin kwalaban da ka dima daga kamar da Legas kamar uwan laifi da shonisho da wiwi idan kun sauya shawara da ni da gwalagwalai na matsiyatan kuɗi muna nan muna jiran ku wa'anne irin kuɗi ne matsiyata ne a duniya malala gashin tunki an kaji an ce matsiyatan kuɗi duk gidan nan babu uban da ya isa ya sani in ci wannan abincin wallahi sole kai ku dauko mu wancan yaro an ci ki tarin dunkule guda ashirin ana magana kina magana to dole ki share ɗakin nan sai na share ɗaki gobe da safe kashin matan gidan nan kakaf dole ki tuke shi ta bangaren yan uwa gashi sun kosa su ji yaushe ne magana biki ta yaya za a yi a ce yarinya ta sha ice cream na dubu ɗari biyu to ko ni ban sha hura ta naira dubu hamsin a shekara ba a wannan kuɗin mu raba asara abin da yaron nan ya rubuto fa ya kai miliyan 22 23 ni fa abin da nake so na biya ma ba zai fi miliyan ɗaya da rabi ba Baba fa ya fasa auren Junaidiya. Maganar ta bi iska kamar fulawa. Ki azima, anya kuwa? Baba fa ya ce wannan kuɗin da suka tsuba mai shi ba zai iya biya ba. Wai su wannan gwalagwalan da ma ake ta lissafi, yari ne. Tsaya ku gani. ni da wani bozu ne wanda yake siyan kaya nan kun ganni nan ai gwal din ne a hannuna irin sa aka nuna wa shugaban kasa ba ga hoton ba shin wannan abin ka nuna mana guda kai kuma guda nawa ka binne biyu ko ɗaya ko uku guda goma sha hudu na binne kowane guda ɗaya bai fi naira miliyan ɗari uku da sittin ba miliyan dubu ɗari uku da hamsin mu kashe su one by one idan ya rage saura birima muna fita yana ɗora hannunsa akan kuɗin mu gama da shi mu kwashi kuɗin mu san yin mana